This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye ta tashoshin FM ɗin rediyo amfani, sarauniya, fara'a, noma, dalon, da niyya da murya arewa. Haka kuma masu sauraro suna iya kama tashar kai tsaye a duk lokacin da suke bukatan yin haka ta duniyar gizo akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Fasawari Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim a yau ne tare da Grace Alheri Abdu muke farin cikin sake jan ragaman shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji wasu masu ruwa da tsaki a harin a harkokin zaɓe da suke batun kan ƙungiyar Boko Haram musamman da yake an kusa zaɓen gwamnoni. Kana za ku ji abin da ya sa Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Sheikh Ahmed Abubakar Mahmud Gumi ya ce da shugaba Jonathan da Janar Muhammadu Buhari ba su cancanci su tsaya takara ba. Kuma usman kabar ya sake ta mai da wannan batu amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran shugaban amurka barack obama ya yaba wa yarjejeniyar shirin iran na nukiliya da aka cimma da ya bayyana a matsayin mai ɗimbin tarihi ya kuma ce idan aka aiwatar da ita za ta sa ƙara samun zaman lafiya a duniya yarjejeniyar da aka cimma jiya alhamis tsakanin iran da manyan kasashen duniya shida ta biyo bayan tattaunawa da aka yi ta tsawon kwanaki takwas kai tsaye a luzin switzerland ta kuma kafa foundation na cimma yarjejeniyar karshe da za a kammala ranar talatin ga watan yuni da yake magana a fadar white house shugaba obama ya yaba wa yarjejeniyar da ya ce yarjejeniya ce mai kyau da ta cimma gurorinmu mu ya ce wannan yarjejeniyar za ta toshe duk wata kafa da iran za ta bi na kera makaman nukiliya za a hana iran su sukunin gudanar da ayyukanta na nukiliya shugaba obama ya ce iran ta kuma amince a bincike da kuma yin aiki a fili fiye da yadda aka taba samu a tarihin ayyukan ƙasa na nukiliya an kuma yaba wannan yarjejeniya a tehran inda ɗaruruwan iraniyawa suka shiga tituna suna busa ƙararrawa suna kaɗa tutar ƙasar yayin da ake ganin kanshin ganin bayan mai da kasar da aka yi saniyar ware. jami'ai a ƙasar kenya sun ce an kawo ƙarshen mamayar kwana guda da aka yi wa wata jami'a a gabashin nairobi babban birnin ƙasar da ya yi sanadin mutuwar mutane 147 da kuma 'yan ta'adda al-shabab su hudu 'yan sanda da waɗanda suka tsallake rijiya da baya sun ce 'yan bindiga sun kutsa cikin jami'ar garinsa a ranar alhamis suka yi ta harbin kan mai uwa da wabi sai dai waɗansu ɗaliban sun ce maharan sun rika da ɗalibai kirista da musulmai suna garkuwa da su jami'an tsaro sun yi wa makarantar ƙawanya suka fafata da mayakan na tsawon sa'o'i goma sha biyar suka ceto ɗalibai ɗari biyar waɗanda harin ya rutsa da su ministan cikin gida joseph nasiri ya ce 'yan bindigan hudu sun yi ɗamara da nakiyoyi suka tarwatse kamar bom lokacin da 'yan sanda suka halbe su ƙungiyar al-shabab ta ce harin ramuwa gayya ce sabili da matakin sojan da rundunar sojan kasar kenya ta dauka a somalia tushen mayakan kishin islama na al-shabab to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc jami'an kasar yemen sun ce 'yan tawayen kungiyar houthi ta 'yan shi'a da abokan ƙawancensu sun yi ta buɗe wuta har suka samu kutsawa tsakiyar adin jiya alhamis suka kwace fada shugaban kasa a birnin mai tashar sufurin jiragen ruwa 'yan tawayen sun yi ta kutsawa cikin adin 'yan kwanakin nan yayin da gumuzu ya tilastawa dakarun shugaba abdurrabu mansur hadi da ke da goyon bayan kasashen ƙetare arcewa daga aidan makon da ya gabata kwace eden da suka yi birnin ƙarshe da ya rage a hannun dakarun da ke goyon ba mr hadi ya zama wata koma baya ga rundunar haɗin gwiwa da ƙasar saudiya ke jagoranta wadda ta shafe sama da mako guda tana kai harare hare ta sararin sama a yemen a wani taron manema labarai a riyadh babban birnin kasar saudiya wani jami'in tsaron kasar ya ce ya hakikanta cewa kawo yanzu kura ta lafa a birnin yan bindiga da makaman roka masu sarrafa kansu sun kai hari a wuraren binciken ababen hawa na sojoji da dama a garin sinai da ke arewacin misir jiya alhamis suka kashe akalla sojoji goma sha biyar da farin kaya biyu waɗansu da dama kuma suka raunata babu kungiyar ta dauki alhakin harin nan da nan sai dai mayakan da ke goyon bayan kungiyar isil sun kai irin wannan hare-haren a kuryar sinai amurka ta yi allah wadare da harin da dukkan da kausar lafazi ma'aikatan harkokin wajen amurka ta ce amurka ta ƙudiri aniyan goyon bayan misra a yaƙi da ta'addanci ta ce za ta ci gaba da aiki kafaɗa da kafaɗa da misra wajen shawo kan barazanar ta'addanci a yankin hare-haren su ne na baya-bayan nan a jerin hare-haren da kwantan bauna da aka kai cikin watannin nan duk da yunkurin rundunar soja na murkushe tashe-tashen hankali a arewacin sinai da ke iyakar isra'ila da zirin gaza labaran duniyan kenan kuka saurara masu ruwa da tsaki a harkan zaɓe sun koka a kan barazanar 'yan boko haram ganin cewa za a gudanar da zaɓen gwamnoni cikin 'yan kwanaki kalilan nasir adamu el hikaya na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton hare Boko Haram da ke barazana ga babban zaben Najeriya ya kara ɗaukar hankalin masu ruwa da tsaki kan tsaro da siyasa don gano bakin zaren kare al'umma da kan taru a dogon layi don kada ƙuri'a. Boko Haram will soon know the strength of our collective will and commitment Nan ma zababban shugaban Najeriya ne Janar Muhammadu Buhari ke faɗar ƙudurin gwamnatinsa da zarar ya amshi madafun iko a ranar 29 ga watan mayu nan don kawo ƙarshen zubar da jinin al'umma ba bisa ka'idar shari'a ba. Shugaban ma'aikata na Janar Buhari wato Kanar Hamid Ali ya nuna ta'ajibin yadda 'yan Boko Haram ke barazana ga lamuran zaɓe. Ai su 'yan ta'addan nan su ba su ma amince da tarayyar Najeriya ba gaba da. ba su yadda tsarin mulkin kasar nan ba suna yakan kasar nan ne don su kafa tasu daula to na maganan zaɓe ya shigo nasu hurmi daya daga 'yan takarar gwamna a inuwar apc muhammadu inuwa yahaya ya nuna damuwa da yadda 'yan bindigar ke addabar yankunan arewa maso gabas musamman ma ƙauyen kashire da suka yi ba ta kashi da jami'an tsaro da ya firgita al'umma wannan al'amari dai sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan boko haram da ake faɗa ɗin nan in muka waiwaita baya sai mu ga kamar da gangan aka ɗauko shi aka kawo shi aka jingina shi bambe. domin in ka lura ana boko haram a borno ana boko haram a yobe ana boko haram a adama amma ba a taɓa jin sa a gombe ba ran da ne ba shugaban ƙasa shawara akan harkar tsaro ya tashi kawo jihohi masu boko haram su jefa gombe a ciki da suka zo suka kawo hari suka raba takardi suka ce wai lalle lalle eh, kada a fito zaɓe to in ba wanda ya tsorata da zaɓe ba wa zai kawo wannan magana me ya haɗa boko haram da zaɓe a najeriya yanzu matakin da ya kamata a ɗauka tun abin da yake Allah ya kawo ikonsa shugabanmu yanzu zaɓaɓɓe shine general Muhammadu Buhari abin da yake ta faɗa kullum shine a kyautata tsaro a kyautata tsaro a kyautata tsaro jami'an tsaro su yi aikin su na gaskiya su je su killace duk inda ake ga za a samu wannan matsala domin mutane su samu sauki da sa'idan da za su tsaya a yi zaɓen nan kuma ya zaɓe cikin adalci zaɓe ingantacce wanda duk duniya za ta yarda cewa an yi zaɓe. A wajen taron horas da 'yan agajin Izala gwamna Ibrahim Hassan Ɗanƙwambo ya shawarci jama'a su rika zuba ido da haɗa kai da jami'an tsaro wajen magance kalubalen. Duk abubuwan da suka faru da na je na yi tambaya. An ga wanda suka zo suka yi suka ce ba a gansu ba. Me yasa suka ce ai da abin ya tashi wancan dayan ya watse. To amma na kasuwan matafa suka ce eh, an ga kan mutumin a can sun tattara sun kona. Kun gan shi suka ce ai mai bille ne. Ca, to yanzu kowa nan zan kama masu bille. <laughs> Eh, har da dokta ma zan kama shi to gashi A makon gobe za a yi zaben gwamnoni a yawancin jihohin Najeriya da 'yan takara musamman ma a arewa ke kara al'umma kwarin gwiwa su fito su kada ƙuri'a da hakan zai ba su damar zaben shugabanni da za su inganta musu lamuran tsaro. Nasura da Mali Kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. To an gaishe ka Nasiru. Kafin mu ci gaba a shakata da wannan. so ai zaman lafiya in yake ko a tashi sama shi dafa maka adalcin nan a bayyane yake je malamai su mun gode mu da suru a wani lokaci can baya malamin nan da ke garin kaduna sheik ahmed abubakar mahmud gumi ya ce bai dace shugaba johnson da janar muhammadu buhari dukan su tsaya takara ba don haka a hiransu da usman kabara ya sake taro masa da wannan batun ga dai hirar nasu yadda ta kasance uh, alaikum akramukallah Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da farko mai sauraro zai so ya san dawa yake magana ko kuma yake jin muryarsa. To ana magana da Ahmad Abubakar Mahmud Gumi. da farko mai zaka ce game da zaben nan na Najeriya da aka yi? Wato addu'a da mutane suke yi shi yasa Allah ya kawo saukin al'amarin in ba haka ba duniya gaba ɗaya da mutanen ƙasa kowa hankalin shi ya tashi amma da yake an roki Allah sai Allah ya kawo mana abun cikin sauki ta hanyar da ba a tsammani saboda ka muna nan muna ƙara godiya ga Allah kuma ana kiran mutane ci gaba da yin addu'a zuwa ga Allah ya nuna mana wato mun fita dai daga fitinan nan gaba ɗaya kuma ƙasa ta samu lafiya. Eh da me kake tunanin mutane suke ganin tashin hankalin da suke ciki? A ta wannan kowa ya ji a jikin shi tunda har ya kai ga irin ƙasashe irin Amerika da Ingila da sauransu sai sun sa baki kuma yanda abun ya zo shi eh, shugaban ƙasa mai ci ya ba kowa mamaki ai wannan wani iko ne na Allah. A baya mutane sun ta korafin cewa Dr. Ahmad Gumi ya yi magana magana akan cewa ya kamata ma shugaba Goodluck da shi kanshi janar Muhammadu Buhari su yi watsi da maganar neman shugabanci. Me yasa kai wannan magana a baya? Eh to abin da sa ne wannan magana domin ganin yadda halin da kasa take ciki kuma kada a shiga cikin irin wannan rudani da wanda za a rasa rayuka kuma a yi wani canji a kasan da zai kawo rikicin da ba mu san yadda za mu fita daga gare shi ba amma kamar yadda na ce addu'a da ake yi Allah ya kawo saukin abun wanda ake tunanin faɗan ko rikicin zai taso shi kawai da kanshi Allah Allah ya ba shi ikon mm. ya yarda da cewa an kada shi a zaɓe kuma shi janar da ya ji nasihar da na mishi mm. ya mm. ya din ya sa wani da bai jawo ma fati din shi hasarar da ya jawo mata ba eh wace irin hasara ya to yanzu kun zama ba su da yawa a cikin majalisa kuma a bangaren yan south south da yan abunan na kaɗai. kadai eh, kuma sun ware eh. a gane kamar sun zama wannan saniyar ware a cikin ƙasa eh. wannan kuma yana da nashi babban hatsari shi ma san gaba. Wane irin hatsari kake kallon abun? A to ai kamar yanzu kamar an kusan raba kasa ne. Daman tuntuni ana tuhumar shi da cewa yana ɗaukin wasu matake-matake na raba wannan bangare da nasu bangare. To yanzu kamar haka ne tunda ba su da wani matsayi a cikin Najeriya gaba ɗaya. Sun kamar kuma suke da arzikin man kasan hmm. Saboda ka suna da wani abu kuma da za su iya wato yanki kasar sunan nan take balle daga kasa su bar eh, arewa da wato kudu maso yamma mm. za su yin wannan abu. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba tare da Maryam Dauda. assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. A shirin namu na yau babbar bakuwar mu ita ce Hajiya Hafsat Muhammad Baba wata gogaggiyar 'yar siyasa da ke da zama a jihar Kaduna. Suna Hafsat Muhammad Baba kuma ni daga jihar Katsina na fito amma ina zaune a Kaduna ne. Na shiga aikin kungiya wanda na fara a ƙarƙashin margayiya mamu yawon. to na yi aiki ita a kungiyar tata ta Women and Youth Opinion Leaders Forum watan kungiya ce ta mata da matasa. Da kuma a nan jam'iyyar matan Arewa. Wadda ita da daɗe kungiya ce an riga an san da zamanta wajen fanni ilimin yara da kuma eh, marayu. To daga baya na zo na kafa tawa. Kungiyar da na kafa sunanta Global Initiative for Women and Children wanda kungiya ce ta tallafa ma mata da yara. Kuma muna aiki ne a fannin lafiya. wata abin da ake kira reproductive health wanda yawan rage mace-macen mata wurin haihuwa da yadda kuma za a taimaka musu zuwa asibiti da kuma yadda za su ba da tazara ta wajen haihuwa domin ƙara samun lafiyar uwa da jariri sannan kuma muna aiki a fannin tsaftace ruwa da muhalli da kuma kare mutuncin yara wanda yake shine child protection network Eh. shi ma duk muna shi irin wanda ake ma yara fyaɗe ko kuma wanda ake gallaza ma yara wajen tallace-tallace ko kuma aikace gida yaran da ba su kai eh, munzalin a saka su irin wannan aiki mai tsanani ba. To wane eh. irin nasarori kuke samu ta hanyar wannan kungiyar? To nasarorin da muke samu shine watan haɗin gwiwa da muka samu da ƙungiyoyi na ƙasashen waje. Wanda mukan yi aiki tare da su. Kin ga kamar mun samu tallafi daga European Union Eh. sannan kuma mun samu tallafi daga shi kungiyar Melinda and Gates Foundation wanda kuma suke da ma'aikatunsu a nan Najeriya watan Nuri sunan wannan kungiya nigeria Abar Productive Health Initiative. Sannan oh. kuma muna aiki da Society for Family Health wanda yake shi ma a nan ne Najeriya. Sannan muna aiki kuma da wata kungiya da ake kira Center for Integrated Health Project. shi ma duk dai kungiyoyi ne wanda suke tallafa mana muke wannan aiki kuma muna aiki akan fannin shi zazzabin cizon sauro da kuma rarraba gidajen sauro amma dai yawancin ayyukan mu gaskiya ba ma yi a cikin birni muna yin su a karkara ne a ƙananan hukumomi saboda muna son mu kai wajen wa'anda ya kamata a kai eh, tallafi yawa ba su da galihu wannan tallafi ya same su sannan muna kuma haɗin gwiwa da ƙungiya wadda take tallafa ma mata wajen kare hakkinta na wajen fannin shari'a wata rafa kenan shi ma muna haɗin gwiwa to duk yawanci mukan yi haɗin gwiwa irin wannan saboda idan aiki ya zo a ji ƙarfin samun taimakawa. To Hajiya na san kina taɓa siyasa ko tun yaushe kika fara harkokin siyasa? To ina cikin aikin ƙungiya kuma sai akwai wani ɗan uwana wanda ya ja ra'ayi na a lokacin wajen shekara dubu biyu da biyar sai ce in zo in shiga siyasa mana sai ni ce kai ba zan iya ba sai ce a zaki iya to dai ya kara karfafa min gwiwa dai daga nan sai na fara a nan ward ina na anguwar sarki a nan kaduna Allah sarki to daga nan a hankali a hankali kuma muna zuwa ɗan taro ɗin nan muna haɗuwa sai na ga kuma na fara samun eh, natsuwa kuma sai na ga cewa siyasa tana baka daman kai ma ka bada naka gudunmuwa ma eh, eh, mutanenka da kuma ita kanta ƙasa baki ɗaya. to sai na ɗauki wannan siyasa ita ma na rike ta da muhimmanci to har Allah ya kawo ni ga inda nake yanzu. Ko kin taɓa tsaya wata takara? Eh a dubu biyu da bakwai na tsaya ina son in je majalisar tarayya Allah bai sa na samu tikiti ba. To eh, bana ma na tsaya dubu biyu da sha biyar ɗin nan shi ma Allah bai sa na samu ba amma a cikin siyasa na rike mukamai sosai wanda a lokacin na fara daga delegate na wannan gunduma ta ta anguwar sarki kamun daga nan kuma na rike ma'aji lokacin da za a zaɓi janar muhammadu buhari da ya tsaya takara na dubu biyu da bakwai sannan kuma bayan haka nan daga nan sai nan kuma samu shugaban mata ta ƙasa baki ɗaya na jam'iyyar action congress of nigeria acn kenan sannan kuma daga nan aka zo aka yi wannan haɗaka ɗin muka zo muka zama ɗaya ga baki ɗaya to shine kuma muna na a apc yanzu na tsaya takara amma allah bai sa na samu ba to amma duk da haka nan kuma mun yi yawon campaign da kuma irin faɗakarwa na irin voter education ɗin da ake cewa wanda muke faɗakar da mata yadda za su dangwala ƙuri'a saboda ya kasance cewa su ma an yi da su kuma ƙuri'unmu sun yi tasiri to alhamdulillah kuma yau Allah kai mu ga cimma biyan bukata Masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauki da ci gaban wannan hirar. Yanzu a madadin babbar bakuwar tamu Hajiya Hafsat Muhammad Baba da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni. Ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Madalla, sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC ke kawo muku waɗannan daɗaɗen shirye-shiryen. kuma yanzu mu agogo a nan ya ce karfe uku da minti ashirin da ɗaya yanzu kuma ga shirin jaridun hausa tare da muhammad salisu rabiu shirin jaridun hausa na wannan makon zai fara ne da babban labarin da jaridar rariya ta buga a shafinta na farko inda labarin ke cewa janatan ko buhari rana ba ta karya har ila yau a shafi na goma na jaridar tarariya ta buga labarin da ke cewa kalaman patients jonathan da aisha buhari a yakin neman zaɓe a kuma shafi na uku na jaridar tarariya ta buga ra'ayinta mai taken banda zaben tumin dare ita kuwa jaridar aminiya ta buga babban labarinta da ke cewa shugabannin addinai ga masu zaɓe mutuwa domin wani asara ce yayin da sojoji kuma suka ce wanda ya ƙi jin bari ba zai ƙi gani ba har ila yau a shafi na bakwai na jaridar ta aminiya ta buga labarin da ke cewa janatan da buhari sun sake sa hannu a kan yarjejeniyar zaman lafiya yayin da a shafinta na baya ta buga ra'ayinta mai taken rage kudin wutar lantarki sharshin jaridun hausa na wannan makon zai kammala ne da jaridar leadership hausa inda ta buga babban labarinta da ke cewa aski ya zo gaban goshi janatan ko buhari wa zai sha kaye yayin da a shafi na 34 na jaridar ta buga labarin da ke cewa sace sarkin bukuyin ba mu taɓa ganin irin wannan bala'i ba in ji sarkin zamfara anka yayin da a shafi na 35 jaridar ta buga labarin da ke cewa sau uku jonathan yana zawarci na zuwa pdp in ji atiku abubakar A kuma shafi na talatin na jaridar ta leadership Hausa ta buga labarin da ke cewa lokaci yayi da 'yan Najeriya za su gane shugabanci ba abin sayarwa ba ne, in ji Sheikh Balalau. Har ila jaridar ta leadership Hausa ta buga ra'ayinta a shafi na uku mai taken karshen tika-tika tik Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka ta Kano, Najeriya. yanzu kuma sai ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayan tarho. Assalamu alaikum BOA mai magana Bello Garba Dina mai bulawo kala kala na sufar kwara da kwara a Najeriya. Ina kira ga gwamnatin jihar Sokoto da kuma da kuma hukumar ba da wutar lantarki ta jihar Sokoto. A halin yanzu an ce an rage wutar lantarki an rage kuɗin wutar lantarki kashi hamsin cikin ɗari. To har yanzu mu a jihar Sokoto gaskiya ba mu gani a ƙasa ba. Da irin yadda ake cajin mu kuɗin wuta inda aka hito. in lokacin da ba a rage ba har yanzu haka na da haka muna kira ga gwamnatin jihar sokoto da ta bincika da ta binciki hukumar ba da wutar lantarki ta jihar sokoto domin mu samu mu gani cewa wannan ragin da aka yi ya zo muna mun gani shi a ƙasa. suna na alhaji ali kiraji da gaisuwa jihar yauki ah, ina yin roƙo ne ga mai girma shugaban kasa janar muhammadu buhari ya taimaka mana ko mutanen borno da yobe domin arewacin yobe da kuma jihar borno muna da hasken rana mai ƙarfi wanda zai taimaka sosai wajen samar da makamashin wuta wanda kuma ƙarfin yawan hasken zai taimaka wa najeriya baki ɗayan ta hamadu wasu ƙasashe don haka ne muke gani muke kuma roƙo ga gwamnati su taimaka a inganta wannan aiki na samar da makamashi domin ci gaban harkar makamashi da wutar lantarki a tarayyar najeriya salamu alaikum sunana ahmed zalanga makwalla ga yawon najeriya ɗan kira da yan uwana yan najeriya daga ga yadda allah ya taimake mu muka samu zaɓe mai kyau kuma aka yi cikin kwanciyar hankali babu wani sai ka ce babu wani kone kone to mun gode wa Allah ba da ba haka kuma ina kira ga yan uwana talakawan Najeriya ya kamata mu kuma da kanmu mu nufi gyara kanmu da kanmu duk wani abin da mutum yake wanda yake da zai gaskiya ne ya sani kowa zai iya kowa gyara ya sani kowa ya bata kuma ya sani ya haka duk abin da muka san wanda ya ba ya ba ne ya kamata mu ma mu daina yin sa duk abin da ya kamata mu yi na kirki mu yi hankali a kansa mun wuya ko mai daɗi ya kamata mu yi wannan mun abu da ya lafiya a wurin mu mu yan Najeriya talakawa. Assalamu alaikum biyu mai magana kama da ba su gyaran a yan gada amma biyu ina so ku yi samun gaisuwa ta ga na Muhammadu Buhari ne da ritaya shugaban ƙasar Najeriya Allah ka ba shi ikon yin ayyuka na alkhairi Allah shi kare shi daga sharrin makiya. Salamu alaikum, ni ne Ali Gambo Loko daga Kalaba, nigeria Ina ma mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari murna. Bayan haka abin da nake so ka lura ka fara kula mana da shi shine tsaro na farko. Na biyu abin da muke so ka mana na man fetur, matatan man Kaduna, Port Tuwari duka gyara mana. da kuma cin hanci da rashawa babu shi a ƙasa. Assalamu ah, alaikum mai magana ba ga iya da shekarar hukumar turai cikin jihar Bauchi Najeriya. Muna yin godiyar mu ga dukkan mutanen duniya da suka fiya mu mun gama zaben mu lafiya ko ba tashin hankali ba komai mun gode musu. Wai mai janar Buhari ya ce ne game da tarzomar siyasa. Kuɗin da aka hana 'ya'yan talakawa ilimi shine aka fidda a kuma tura su su ci mutuncin al'ummarsu. Ko Goodluck Jonathan ma cewa yayi. We Ya zama wajibi mu guji kalmomin da za su harzuka jama'a kuma kazalika ya zama wajibi mu daina yi wa juna barazana mu mun fito ne mu kare al'umma mu kare ƙasa dole a nuna wa magoya baya cewa ya kamata a yi zaɓuɓɓukan nan cikin kwanciyar hankali so i encourage all of you all concerned both na haka nake karfafa gwiwar 'yan siyasa da sauran al'umma da su guji amfani da kalmomin da ka iya tunzura jama'a in ji tsohon sakataren majalisar ɗinkin duniya kofi anan to me zai saka bari a yi amfani da kai wajen turzumar siyasa wannan doka ta hana dukkan mutumin da Allah ya baiwa wannan zaben ƙasa za ta taru ta goyi bayansa domin a samu ci gaba a ƙasa. Saboda haka. Mu muna so da Allah mu maganin wannan fitina. Tsuntsun da ya jawo ruwa ba san wanda zai daka ba. Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin ku. To, kafin mu ga takaitattun labaran duniya. Shugaban Amurka Barack Obama ya yaba wa yarjejeniyar shirin Iran na nukiliya da aka cimma da ya bayyana a matsayin mai ɗimbin tarihi ya kuma ce idan aka aiwatar da ita za ta sa ƙara samun zaman lafiya a duniya. yarjejeniyar da aka cimma jiya alhamis tsakanin iran da manyan ƙasashen duniya shida ta biyo bayan tattaunawar da aka yi ta tsawon kwanaki takwas a switzerland ta kuma kafa foundation na cimma yarjejeniyar ƙarshe da za a kammala ranar talatin ga watan yuni da yake magana a fada white house shugaba obama ya yaba wa yarjejeniyar da ya ce yarjejeniya ce mai kyau wadda kuma ta cima gurorinmu jami'an kasar kenya sun ce an kawo ƙarshen mamayar kwana ɗaya da aka yi wa wata jami'a a gabashin nairobi babban birnin ƙasar da ya sanadiyar mutuwar mutane 147 da kuma 'yan ta'addan alshabab hudu. 4 'yan sanda da waɗanda suka tsallake rijiya da baya sun ce 'yan bindiga sun kutsa cikin jami'ar garisa ranar alhamis suka yi ta harbin kan mai uwa da wabi jami'an ƙasar yemen sun ce 'yan tawayen ƙungiyar houthi na 'yan shiya da abokan ƙawancensu sun yi ta buɗe wuta har suka samu kutsawa tsakiyar eden jiya alhamis suka kwace fada shugaban ƙasa a birnin. masu aro a nan kuma kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai an jima da lasiriya ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciko har da shirin musulunci tushen rayuwa na bello habib galadanci yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ita ina amal grace alheri abdu kenan wadda ta taya ni muka yi asubanci tare da cd wanda ya bada umarni sai injiniya mu na wannan lokacin injiniya zubairu ni ladan ibrahim ayo ke cewa sai an jima ku. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.